Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baban Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Lahadi 13 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake yin gargadi ga shugaban Rasha Vladimir Putin bayan da ya kira shi ta wayar tarho jiya Asabar game da abin da ya kira sakamako na gaggawa kuma mai tsanani da zai biyo baya. Muddin Rasha ta afkawa Ukraine bisa ga wata takardar bayani daga fadar White House. manyan jami'an diflomasiyya kasashen amurka da japan da kuma koriya ta kudu sun gana jiya asabar a hawaii masu zanga-zanga a babban birnin kasar afghanistan sun yi allah wadai da umarnin shugaba joe biden na sakin kusan dala biliyan uku da rabi na kadarorin afghanistan da ke rike a amurka ga iyalan amurka wanda aka kashe a harin ranar sha ɗaya ga watan satumba to madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Cross Rivers a Najeriya ta kama wasu masu safarar makamai a jihar. Masana harkokin tsaro na ci gaba da bayyana hanyoyin magance matsalar safarar makamai a Najeriya. Labarin sirri aikin 'yan sandan ciki da ake faɗa to wannan shine babban abin da gwamnati za ta karfafa abin da ya kamata kowa ya shigo a game da harkar sirri ma'ana al'umma akwai abubuwa da yawa wanda hikimomin dan adam da zai zargi abu ya ce kai wannan abin ya haka kuma bayan haka za ku ji cewa gwamnatin ghana ta ƙi ta janye dokar harajin da ta yi duk da ƙorafe-ƙorafen jama'a a ƙasar sannan kuma za ku ji abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa akan tasirin rediyo a gare su albarkacin ranar rediyo ta duniya. Mu rediyo ma gaba ɗaya ma jami'a ce a wajenmu saboda a gaskiya duk wani amfanuwa da wani karuwa a cikin gidan rediyon muke ji. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji cewa hukumomin gidan gona a jihar Agadez sun bayyana damuwa akan kwararowar hamada a jihar duba da yadda matsalar da wasu suka danganta da canjin yanayi ke shafa harkokin noma. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake yin gargaɗi ga shugaban Rasha Vladimir Putin bayan da ya kira shi ta wayar tarho jiya Asabar game da abin da ya kira sakamako na gaggawa kuma mai tsanani da zai biyo baya. Muddin Rasha ta afkawa Ukraine bisa ga wata takardar bayani daga fadar White House. Biden da Putin sun tattauna kan wannan rikicin yayin da zaman ɗarɗar ke ci gaba da karuwa saboda ana ganin Rasha ta shirya afkawa Ukraine. Rasha ta ci gaba da ƙara sojoji baya ga wajen dubu ɗari da ta jibge kusa da iyakar Ukraine cikin watannin baya-bayan nan. Bayan tattaunawar, Yuri Ushakov mai bayar da shawara ga fadar Kremlin kan harkokin waje ya ce Biden ya maimaita kusan duk abubuwan da ya yi ta yin su ne a watan Janairun da ya gabata game da batun tsaro da Rasha ta nuna damuwa a kai. Amma abin takaici kuma an faɗi wannan waɗannan abubuwa ba su shafi ainihin batun ba muhimman abubuwa na shirye-shiryen Rasha in ji jami'in fadar Kremlin. ya kuma kara da cewa rasha za ta mayar da martani ga irin waɗannan shawarwari nan ba da jimawa ba manyan jami'an diflomasiyar kasashen amurka da japan da kuma koriya ta kudu sun gana jiya asabar a hawaii taron na sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ministan harkokin wajen japan hayashi yoshimasa da kuma ministan harkokin wajen koriya ta kudu chong yong an gudanar da shi ne domin tattauna damuwar da kasashen suke da su jami'an diflomasiyya sun faɗa a cikin sanarwa ta haɗin gwiwa da aka fitar bayan taron cewa sakamakon muhimmancin haɗin gwiwar ɓangarorin uku yayin da muke tafiya cikin duniya mai cike da sarkakiya sakataren da ministocin harkokin wajen sun kuduri aniyar faɗaɗa haɗin kai da haɗin gwiwa a fannoni daban-daban na tsaro da tattalin arziki na shiya-shiya da na duniya baki ɗaya. Daga cikin abin da suka fi baiwa fifiko akwai kasancewar dubban sojojin Rasha akan iyakar Ukraine kuma jami'an diflomasiyar sun bayyana goyon bayansu ga ɗwaici da kuma 'yancin yankunan ukraine in ji sanarwar kuma sun himmatu wajen yin aiki kafaɗa da kafaɗa don dakile ci gaban matakin rasha Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu zanga-zanga a babban birnin kasar afghanistan sun yi allah wadai da umarnin shugaba joe biden na sakin kusan dala biliyan uku da rabi na kadarorin afghanistan da ke rike a amurka ga iyalan amurka wanda aka kashe a harin ranar 11 ga watan satumba wanda ake kira da 9-11 sun ce kudin na 'yan afghanistan ne masu zanga-zanga da suka taru jiya asabar a wajen babban masallacin idga da ke kabul sun bukaci amurka da tafiya su diyar kudade na dubun dubatar 'yan afghanistan da aka kashe a cikin shekaru ashirin da suka gabata na yakin afghanistan umarnin da biden ya rattabawa hannu a ranar juma'ar da ta gabata ya ware wasu dala biliyan uku da rabi na kadarorin afghanistan ga kungiyoyin agaji don ba da taimako ga 'yan afghanistan tattalin arzikin kasar na dab da durkushewa bayan da kudaden kasashen duniya suka daina zuwa afghanistan bayan da kungiyar taliban ta karba iko a tsakiyar watan agustan bara to madalla Kafin ku ji karashin labaran duniyar za zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da mahukuntan Najeriya ke ɗaukar matakan magance safarar makamai a ƙasar, rundunar 'yan sandan jihar Cross Rivers ta kama wasu masu wannan mummunar sana'ar a yankin Ugep da ke jihar, ta kuma samu bindigogi sama da 400 a hannunsu, kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar ya shaida a wata hira da maryar Amurka. Ga ƙarin bayani daga Alphonsus Okorigwe. Rundunar 'yan sandan jihar Cross River ta ce ta samu nasarar cafke wasu da ake zargi da safarar makamai a garin Ugeb da ke jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Malam Aminu Alhassan ne ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka hakan yau. Akwai yara na wa'inda suke a nan Ugeb Division. wato irin da yadda suka ɗan lura da zuwan wasu haka suka kokarin tara motar su to ikon Allah dai Allah ya taimaka ya shiga wajen duk daji ne mai direba nan da ya ga an matsanta mishi sai ya bar mota ya shiga daji to gaskiya ba a iya kama shi ba a wannan litinin din amma mota da ya bari din da ana bincikawa wallahi babu abin da aka samu sai irin wannan bindigogin da muke da su din nan AK47 nan guda biyar da kuma wannan akwai wacce ta fi su ba wanda ake kiran talar to kowace dai da irin albarushinsa dai da muka haɗa su gaba ɗaya wajen ɗari hudu da albarusai nan magazin kuma wajen guda takwas ne ba na ce da dp zan to lallai inda kuka je kuka abin nan bari in kara maka mutane ka je ka binciko inda mutanen suke to jiya din nan sai Allah ya kaddara aka samu samun mutum biyu daga ciki yanzu gurfanar da su a kotu za a yi ai kafin mu gurfanar da su tukuna sai mun tace dukkan abin da suke da shi sai mun san daga ina suke da wa suke aiki wa suke wa aikin in kuma akwai yadda suke kara aiki nasu a ina ne malam rabiu ladodo tsohon kwamishinan yan sanda ne a jihar imo kuma yana mai cewa akwai abin da ya kamata a yi don dakile matsalar safarar makamai a fadin najeriya labarin sirri labarin ciki aikin 'yan sandan ciki da ake faɗa to wannan shine babban abin da gwamnati za ta karfafa abin da ya kamata kowa ya shigo a game da harkar sirrin ciki ba gwamnati kawai ba ba 'yan sanda kawai ba ba sss kawai ba kowa ya zama yana da kishin kan ba da da wuya abu ba a samu labarinsa ba ma'ana al'umma ba sai sun san wannan bindiga ce za a ɗauka a kai ba a'a akwai abubuwa da yawa wanda hikimomin dan adam da zai zargi abu ya ce kai wannan abin ya haka kuma sai sai komai unguwa ne ga mu. al'umma ma sun fi dama mai yawan gaske sabida ko ina akwai al'umma amma ba ko ina kaje da 'yan sanda ba alfonso sokorigwe muryar amurka daga Umahiya, najeriya Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. A yau Lahadi shugaban kasar Tunisia Kai Sa'id ya miye gurbin wata babbar hukuma da ke saka ido kan shari'a a hukumance tare da baiwa kansa ikon kora alkalai tare da hana su shiga yajin aiki. Sa'o'i kaɗan bayan da aka buga dokar a yau Lahadi. ɗaruruwan masu zanga-zanga sun gudanar da zanga-zanga a tsakiyar babban birnin ƙasar tunis domin bayyana fargabarsu na samun hukumar shari'a mai cin gashin kanta dokar ta sa'id tana zuwa ne mako ɗaya bayan da ya ce zai rushe babbar majalisar shari'a ta ƙasar wato csm lamarin da ya janyo alkalai suka rufe kotuna a faɗin ƙasar suna cewa hakan zai saba wa 'yancin gashin kai na ɓangaren shari'a dokar ta kafa sabuwar majalisar koli ta shari'a ta wucin gadi da shugaban ƙasa ya naɗa ta kuma ba shi ikon korar duk wani alkali da ya kasa yin aikinsa na kwarewa. Rikici mai zafi tsakanin 'yan sandan Kanada da masu zanga-zanga da ke adawa da dokokin COVID-19 ya ci gaba a yau Lahadi, yayin da umarnin kotu da barazanar kama su suka kasa kawo ƙarshen toshe wata muhimmiyar mashigar kan iyaka tsakanin Kanada da Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Firaministan Kanada Justin Trudeau da ya yi amfani da ikon tarayya don kawo ƙarshen toshe gadar ambassador bridge mashigar kan iyaka ta tsandauri da aka fi hada-hada a arewacin amurka tun a ranar litinin da ta wuce ne masu zanga-zanga a motocin dakon kwaya da ƙananan motoci da matsakaita suka toshe hanyoyi biyu na shiga da fita lamarin da ya kawo tsaiko ga kamfanonin har hada motoci a garin detroit da ke amurka duk da umarnin da kotu ta bayar na kawo ƙarshen mamayewar da dokar ta ɓaci da lardin ontario ya saka garin da wuncan yake 'yan sanda sun kasa tarwatsa cunkoson da dawo da zirga-zirga ababen hawa da ke jigila a kan iyaka. A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana a ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin ƙasar ta ƙi ta janye doka harajin da ta janyo cece kuce duk da ƙorafe-ƙorafe da zanga-zangar adawa da matakin da jama'a suka yi a Accra babban birnin ƙasar. Gwamnatin dai ta ce dokar na nan daram amma za ta sake duba ta. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Abdulkarim ta aiko mana da wannan rahoton. We are not going to the IMF. Whatever we do, we are not. The consequences are there. Ministan kuɗi a Ghana, Mr. King Ofori Atta ya ce Ghana ba za ta nemi tallafi daga asusun bada da lamuni na duniya IMF ba duk da kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Mr. Ofori Atta ya ce gwamnati za ta yi la'akari da hanyoyin samar da kuɗi na cikin gida don shawo kan matsaloli saboda kasar na da abin da za ta iya farfaɗo da tattalin arzikinta. Tun bayan da ministan kuɗi sakin Ofori Atta ya gabatar da kudirin haraji a kan hada-hadar bankunan lantarki a cikin kasafin kudin shekara 2022 ne 'yan adawa suka dinga bayyana damuwarsu kan batun lamarin da ya janyo cece kuce a kasar har sai da aka gabatar da zanga-zanga a Accra babban birnin Ghana. sakataren janar na babban jam'iyyar adawa a kasar ndc kuma wanda ya jagoranci zanga-zangar ya ce We are deep in an economic mess, and the word of government cannot be relied upon any longer. dama kasar na cikin yanayin tabarbarewar tattalin arziki ba za mu taba yarda da maganar gwamnati ba gina ƙasa ta wannan hanyar ba zai taimaka wa talakawa ba kuma babu wani tasirin zuba jari da matasa za su biya idan sun tsufa ba in ji sakataren janar na jam'iyyar adawa ndc a sedu Government is looking forward to use part of this levy. Mataimakin shugaban masu rinjaye a gidan majalisar Ghana kenan Alexander Ofenyo da shi kuma ya ce wannan dokar harajin zai taimaka wa masu kasuwanci da rage dimbin basussuka a kasar kuma za a gyara hanyar tituna da shi al'ummar kasar ghana sun nuna damuwarsu kan wannan dokar kuma da kin gan su ba su damu da irin kakkara wayansu taxis da wayansu ababa kanan ba saboda su bai shafan su na wasu za su biya ciki leman le ganiyan na ordinary ganiyan shi ke jin jiki eh, a matsayina na matashi na ghana ina bayan gwamnati da ya kara fara wannan haraji saboda ya samu ya taimaka na gyaran kasa. Ghana miskinai mu muka fi yawa samun kudi abin da yake yana da wuya sosai sosai kila ban dai koma kan manyan mu ma da yake tun dama suna da kudin su ne da su ribaci wannan ila. Duk da hakan dai gwamnatin kasar Ghana ta ce ba za ta janye dokar ba sai dai ta sake tantance dokar domin sake gabatar wa majalisa ko wannan karo majalisar ta amince. Hawa Abdulkarim Yankwani ya sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. A yau sha uku ga watan Fabrairu ake bikin ranar rediyo ta duniya. Ƙungiyoyi da ma ma'abota sauraron rediyo a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun yi dafifi a cibiyar 'yan jarida birnin Maiduguri don gudanar da taro a game da tasirin rediyo ga jama'a. Ga dai Haruna Dauda biyu dauke da ƙarin bayani. ranar sha uku ga watan fabrairun kowace shekara rana ce da kungiyar unesco na duniya ta ware a matsayin ranar rediyo na duniya kungiyoyi da masana'antu da kuma kafafen yada labarai kan gudanar da shagugula a wurare daban-daban don tuna da irin wannan rana dubban mutane a faɗin duniya gaba daya kan gudanar da bukukuwa don tunawa da wannan rana da kungiyar unesco na duniya ta ware dukkanin masu ranar rediyo a jihar borno sun yi da fifi a madadarin yan jaridu don gudanar da taro game da mahimmancin rediyo ga dai abin da suke cewa Yawwa. Sunana dai Abdullahi Dungus ne na masu sauraron rediyo na jihar Borno. Alhamdulillah mun samu amfani sosai da ilmantarwa wato kuma sannan kuma ga wayewa da muka samu ga kuma zamantakewa da makwabta da kuma kasuwancin mu da dukkan dai wayansu abubuwa na jin rediyo mun same ta. Assalamu alaikum ni ne Alhaji Usman Ijabani. A wannan ranar na farin ciki ne musamman da lokacin da nake can kauyen Gamborin Gala. Rediyo ita ta haɗa mu zumunci da wasu mutane daban-daban daban. A gaishe mu ta nan a gaishe karshe mu ta Kaduna duk dai gashi na tun lokacin da muna sauraron rediyo tun 1975 lokacin da ina karami baba na cire rediyo a waje sai abin ya ban sha'awa. Sunana Aisha Aliyu Mustapha wacce aka fi sani da Aisha C. Kamar shekara nawa kina jere? A gaskiya in na ce na yi kusan shekara sama da goma ina sauraron rediyo dan ba wani kuskure a ciki dan tun ni na tashi na tsinci kaina a gidanmu ana sauraron rediyo kuma da na tashi wannan abin ya riga ya bi jikina har a gobe ina sha'awun ba ni ba wani ma ina ban sha'awan gan shi yana Sunana Fatima Abubakar Kingibe. Wajen tarbiyyar yara, wajen tsabtace muhalli, zamantakewa tsakaninka da jama'a, tsakaninka da iyayenka, tsakaninka da mai gidanka duka an amfani da shi sosai ba kaɗan ba. suna na Sabitu Abdulrashid Yunus, ni ɗaliba ce a fannin aikin jarida. Na fara sauraron rediyo ne tun a lokacin da na fara zama ajin farko a wani fannin jarida wanda Profesa um, Danjuma Gambo ya samu mu kawo rediyo kowa ya mallaki rediyonsa da suna na Abubakar Shatima amma an fi sani da Abubakar da ke anguwan daga Kuma rediyo ma gaba daya ma jami'a ce a wajen mu saboda a gaskiya duk wani amfanuwa da wani karuwa a cikin gidan rediyon muke ji. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla a gaida Haruna Dauda. Hukumomin gidan gona a jihar Agadas da ke jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa kwararowar hamada na yi wa gonaki illa a Agadas ɗin, inda hamada ta laƙuma kashi 60 na gonakin jihar. yayin da masu gonakin ke ƙauracewa noma da suka gada inda suke zuwa cira na wasu ƙasashe da ke makwabtaka da jihar ga rahoton hamid mahmud daga birnin agadas Jihar Agadez na fuskantar barazanar kurarowar hamada wanda take yi wa gonaki illa inda ta haifar da koma bayan haɓakar ayyukan noma sakamakon mamayar da hamadar ta yi wa gonaki. Hukumomin gidan gona na jihar Agadez sun bayyana cewa hamadar ta laƙume fiye da kashi sittin na filayen noma yayin da masu gonaki ke kauracewa gonakinsu domin zuwa cirano wasu kasashe makwabta. Muhammad Ma'azu Umar Sanda, daraktan gidan gona na jihar Agadez ya bayyana girman mamayar da hamadar ta yi wa gonakan. Ƙarfin manoma mu na karkara na ƙasa agadas an ka ɗauka eh, wata sha biyu ko lokaci ana eh, harkar noma amma an ka diba dan an ka tayi kwari za ga wannan eh, rere ko da ake cewa hamada tana gulgusowa cikin kashi ɗari ana samun hamsin zuwa sattin ma wanda kamar eh, hamada nan ta mame kuma eh, dangance da wani matsala ta hamada kuma da canjin yanayi kuma abu ne wanda gaskiya yana ci gaba da yi dangance da haka nan ya kai kamar manoma eh, diya sun bar gurin aikin sama an ka dauka dangance da wannan matsala. manoman na fargabar tsayawar ayyukan nasu muddin ba a tanadi wani matakin da matsalar ka iya haddasa musu ba ahmed wannu mashawarci a kungiyar manoman jihar agadez su in aka shi gaba aikin na garake sayawa zai akwai aiki waɗanda ake bukata a cikin garakensu su kasan aka samu su tallafin da yake sun samu su rage kasan nan a cikin su kuma su rage yanayi wajen da inda gulabe suke shigo garaken su akwai su wuri da yawa wadanda suke bukatan wannan aiki in barashkin nan an zo yin shi mutane a lokacin nan za su samu abin da suka taimakan su wurin barashkin nan yin ayakuna ne aiki daban-daban ne da aka san ana yin shi masana a inganta muhalli na ganin matsalar kurarowar hama kama da matsala ce da 'yan adam ke haddasa ta da kansa sakamakon wasu aikace-aikace da yake gudanarwa a doron kasa wanda ke lahanta muhalli ismail isufu jami'in da ke kula da gusowar hamada a ma'aikatar da ke yaƙi da kurarawar hamada da kuma sauyin yanayi a jihar agadez abun da ya kamata yi a hana aikata-aikata da muke nan gisa ne a ta yi a hidda itake wannan in an hidda wannan kasan nan sai iska ya doke shi sai ya kai shi cikin garka sai ya kai shi cikin gidaje in akwai itake iskan nan bai ya dauki kasan itake yana dama shi don ka yana hana shi ya tashi to kowane matakai kuma suke dauka don tallafa manoman da matsalar ta shafa gadi abin da muhammad ma'azu umar sanda daraktan gidan gona na jihar agadas fuska gidan gona an ka dauka ko noma manoman da suke aiki ciki eh, dama aikin da suke da rijiyoyi ne ko da foraji kenan an ka dauki wajen rijiyoyi wanda kamar eh, rere ya mamaye su su abin da ake iya yi kenan wannan ya san rene ne ya kamata yi kenan shine eh, an aka yi ana ganin kamar za a samu saukin abu jihar agadas ke kan gaba a Nijar wajen fuskantar barazanar kurawar hamada inda masana ke ganin babbar barazana ce ga tattalin arzikin jihar da kuma muhalli ƙarshen rahoton kenan Hamid Mahmud murya Amurka daga agadas jamhuriyar Nijar to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. waɗansu a hansar gasa. madalla. To idan ana biye da shirin a makon da ya gabata mun tattauna ne a game da irin ayyukan da 'yan kowannan ko kuma masu aikata zamba cikin aminci suke yi ta shafukan yanar gizo ko kai tsaye ta wayar tarho. A yau shirin zai mai da hankali ne kan kara bayanan al'umma wato Data Protection Act. A cikin wannan wata ta Fabrairu shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu wajen kafa wata sabuwar hukuma da za ta mai da hankali kan kara bayanai da sirri na ƙasa da dai sauransu musamman ma idan aka yi la'akari la'akari da yadda masu kai kutse ke amfani da bayanan mutum ko ta ƙasa wajen kai hare-hare ko damfara da dai sauransu. To don jin ƙarin bayani game da wannan batu dai shirin ya samu tattaunawa da shugaban hukumar bunƙasa sadarwa a Najeriya NITDA wato kashifu Inuwa Abdullahi wace hukumarsa ta fara wannan aiki na kare bayanai shekaru biyu da suka gabata. shi kansa bayanai na musamman na sirri idan mutum ya ɗauka zai iya amfani da su ya cutar da mai wannan bayanai misali yanzu idan mutum ya samu bayananka na banki zai iya amfani da su ya shi kuɗin bankinka ko kuma in ya samu wasu bayananka na sirru zai iya amfani misali a yi abin da ake kira ko hakin na account ɗin mutum na social media ko email da sauransu mutum ya yi impersonating ya yi wani abu wanda zai nuna kamar kai mai bayanan nan ne kai so bayan haka kuma yanzu abin da ya fi ba da tsoro shine wanda abubuwan da suke faruwa na wannan surveillance capitalism din wanda idan mutum ya samu wa'annan bayanan ka na sirri zai iya amfani da wannan bayanan naka ya yi manipulating din tunaninka ya canja ma tunani ya faɗa ma abin da yake so ka siya misali zai iya iya amfani da su ya canja ma tunani wajen zaɓe a kan wa yake so ka zaɓa zai iya amfani da shi ya yi manipulating ɗinka kan abubuwa da yawa saboda yanzu abin da ke faruwa bayananmu da muke amfani da shi a kafafen sadarwa na zamani shi suke ɗauka su ga me za su faɗa mana me za su nuna mana a tallace mu siya me za su nuna mana mu karanta me za su nuna mana mu yadda da abu kin ga wannan zai canja mutum tunanin ka har ma abin da za ka yadda da shi zai zama sai an faɗa ma so tafiyar da ake zai zama kenan mu mutane yanzu mu ma an yi automating ɗinmu kai kana zaune a ƙasar ka wani a wata ƙasa daban shi yake controlling ɗinka shi zai nuna ma abin da za ka karanta sai abin da yake so ka sani za ka sani kai har ma zai iya canja ma ka so mutum ko ka ƙi saboda irin bayanai da yake da shi a kanka na sirri ya san me kake so menene baka so su saboda haka shi yasa hukumar mu ta fitar da tsare-tsare daban-daban na ya za a wayar wa mutane kai akan wannan da kuma ya za a yi su kamfaninika masu karban bayanan nan a tabbatar sun yi amfani da shi yadda ya kamata su yi amfani. To wasu nasarori za ku iya ce kun samu ya zuwa yanzu. So alhamdulillah cikin shekara biyu zuwa uku an samu gagarumin nasara akan wannan harka wanda a ciki mun biya kamfaninnika na ƙasa wajen ɗari da uku lasinsi na su zama su suna taimakawa mutane wajen tantance bayanai da za a karba da kuma in an karba abin da ya dace da shi. Na biyu shi regulation da muka fitar ya taimaka wajen creating wani sabon industry a ƙasar nan wanda mutane sama da dubu hudu sun samu aikin yi a shekara uku sannan kuma ita kanta wannan masana'anta value dinta is more than 4 billion naira so bisa ga wannan nasarori da aka samu da kuma bukatuwa da ake da shi daga kasashen duniya da kan ya kamata kowace ƙasa ta zama tana da doka ta musamman da zai taimaka wajen wannan data protection sai mai girma minista na communications and digital economy professor isa ali ibrahim fantami ya tura tura wa mai girma shugaban kasa recommendation akan ya kamata a yi wannan buru na data protection ya zama wata ma'aikata ce mai zaman kanta wanda ya abin da za ta rinka yi kawai harkar data protection so cikin ikon allah mai girma shugaban kasa ya amince da wannan recommendation da mai girma minista ya tura sannan aka naɗa national commissioner na shi wannan beirut a yanzu haka beirut yana shirya. shirye-shiryen fara aiki wanda kuma hukumar mu tana ɗaya daga cikin hukumomi da za su taimaka wannan beru ɗin ya zauna da kafar kuma zai ɗora ne daga inda muka tsaya a hukumar mu. Madalla to koya kamfanonin sadarwa za su takaita da kuma kara bayanan al'umma daga miyagun mutane masu kai kutse? Malam Awal Abdullahi masanin sadarwa ne kuma babban ma'aikaci a kamfanin sadarwa ta MTN. Muna nan in Allah ya da sayin da 'yan Najeriya suka yi kokari kowa ya rijistar system din da ka je waje in dai ta fannin tsaro ne sai dai a ce ba da identity number ɗinka to kuma amma dole mu ma fa mu namu idan ana maka faɗa to kai ma dole ka sa kunne dan ka ji kullum gwamnati tana cewa kada ku ba da number ku inda ba yadda ba kada ku ba da ainihin information ɗinku inda ba ku tabbatar ba mu ma nan muna fitowa mu ce kada ku ba da ainihin number ku da information ɗinku inda ba tabbatar ba to dole shi ma mutum dan adam sai yayi nashi kokarin kai ma daman ai security daga kan kai ke farawa farko ka tabbatar ka je ka jefa kanka inda za a je ya zama security threat da kanka ba na biyu ya zanto cewar kuma idan ka ga abin da zai cutar da wani ko cutar da kanka in kana da dama ka yi sauri ka kira hukumomi ka gaya musu to kin ga duk wannan taimako ne da za mu ma kanmu kuma za mu ma gwamnati mutane su kasance cewar kullum abin yana kansu duk inda na je zan rubuta sunana da nan bana to in tabbatar ba waje bane da za su yi amfani da shi da zai cutar da ni gobe amma kamar yadda na gaya miki a me son abin ka yafi ka dabara wallahi ko ni nan da kike gani na sha samu a kira ni kira sunana a yayin dama ina son ba da kwangila kwangila ta ainihin kayan wuta kai ka fi cancanta wane ne sai tambayi mutum to kai ni da ban ma gane ka ba ta ya aka yi ni na fi cancanta in kwangila da za a samu makudan yau to kin ga zan ma mutum tambayar ma da zan mai da shi wawa sai za ga yayi yayi dropping line ya zage kama ya taji. wani zai ce a zai tsaya ya ja da kai yana ganin ya samu wawa to sai ya gama sai in ce mashi to in Allah da wannan number ba za ka sake amfani da ita ka cutar da wani shikenan haka to kin gani da ya ji haka akwai wanda na gaya miki ya yi roƙon duniyan nan na ce karyar kai ka faɗa wrong hand so don haka ba za ka sake amfani da ita ka cutar da wani kin ga akwai su waɗannan da suka san ka ne suke tare da kai za su kira ka za su kira inda kake aiki za su kira komai kike maka a ga shi ga dalili to idan kai mai zarmamiyar zuciya ne kai ma mai san banza ne to sai ka haɗa dan kana tunanin ga banza ta to sauraro iya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu dai a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na maya Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana sallama tare da fatan sake kasancewa tare a shiri na gaba. Bisalam. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baban Lahafes da ya taya na gabatar da shirin da lionel wanda ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.